La géophagie, ça fait partie... géophagie na ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ake ce ma pika wato cin abincin da baya da amfani ga shikin ɗan adam. Geophagie ta yi wa ɓangaren yara na nafiyar Afirka. in pratika ke tare kurant. Kin kasan da yara suke yi bai da illa akan lafiyar jiki? Akwai alamomi da dama da yaran ke nunawa kamar su ciwon ciki, kumburi, kuma yaro sai kwanaki bai kashi ba ga kuma gajiya. Wani lokaci akwai wasu ƙananan duwatsu da ba su iya hucewa cikin hanji sai su taru su dunkule. Wani bi sai an ma yaron hoshi don a fitar da su. Idan aka yi raskuna sai a gano matsalar rashin jini wadda ke da nasaba da rashin sinadarin fer da an ga wannan aka tambayi uwa sai ta tabbatar da hakan wani dalili ke sa yara kin ƙasa Bincike ya nuna cewar yaron da baya da jini shi ke son cin ƙasa, kuma in ya ci ƙasar ita ke haddasa mishi rashin jini, saboda wannan ƙasar musamman ma lakar ita ke matse sinadarin na fer kowace rana cikin abincin da muke ci muna kawo wani kaso ga ruhin jikinmu saboda lakkar jiki na bukatar wa'annan sinadaran da ke kara ma jini karhi kenan ya kamata mu rinka ziyartar likita domin mu shawo kan wannan matsalar kenan uwaye ku rinka ziyartar likita kenan ya shafi hadda manya kwarai ya shafi kowa da kowa ya ake yi a ɗoki nohin wanga rashin jini Ana ganin alamu idan ka duba hannunka kuma ka dubi na yaro sai ka ga nashi ya yi hori sosai idan aka kwatanta da naka. Daga nan sai a yi gwaji wanda zai nuna matsayin wannan rashin jinin. Daga nan kuma sai a soma yin magani tsawon watanni uku. Bayan wannan sai ku ga yaron baya kuma bukatar sake cin ƙasa.